الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فصل الكلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الإيمان الإيمان العشائرة الإيمان بين المرجئة su ‘yan asha'ira a wajen imani tsakanin burji'awa ne allati taqulu yakfi nutqa bi shahadatayn duna al-amali wanda suke cewa yana isuwa yin farici da kalmar shahada guda biyu ba tare da aiki ba inda mutum yi kalmar shahada ko bai aikata aiki ba yana da imani inji asha'ira li sihhatul iman eh wai ga ingancin imani wato ma'ana inji murji'a kenan ko mm. su asha'ira a wajen imani suna tsakanin murji'a wanda suke da fahimtar cewa yana wadatarwa a wajen imani wato yin furuci da kalmar shahada banda aiki wa bainal jami'a, da kuma tsakanin yan jami'a ta allati ya fi tasdiqa lil qalbi su yan jami'a suna cewa yana gaskata yana isa gaskatawa da zuciya wa ikhtalafu fi nutqi bi shahadatayn sun yi sabani dangane da furuci da kalmar shahada idan mutum yayi furuci da kalmar shahada kawai na'am ayati inda inda tasdiqil qalb am la budda min shin yana wadatarwa a wajen gaskatawan zuciya ko ba makawa a gare shi da wa qaddarta Sheikh hasan eh, Ayyub bin al-mu'assirin hakika a Sheikh Ayyub daga cikin malaman zamani daga cikin asha'ira yaran jayar annal musaddiqa bi qalbihi najin inda Allah cewa lalle mai gaskatawa da zuciyarsa mai tsira ne a wajen Allah ko da bai yi burci da su mai tsira ne a wajen Allah ko da bai yi burci da kalmar shahada ba in dai ya kudirce a zuciyarsa a cikin wannan akwai sabawa ga mazhaba na ahlus sunna wal jama'a alladhina yaquluna anna al-iman qawlun wa amalun wa sune masu cewa lalle imani magana ne da aiki da kuma kudircewa nam wa mukhalafa li nusus al-qur'an al-karim sannan kuma sabawa ne kuma sabawa ne ga nasoshi na Qur'ani mai girma masu yawa minhuma qawluhu ta'ala daga cikin su akwai magana Allah subhanahu wata'ala da yake cewa shin ko kuna tsammani wayannan da suke aikata miyagun zunubi miyagun ayyuka mu sanya su kallazi na amanu kamar wayanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau zai yi wayannan wanda suka aikata mummunan abu shin zai yi mu sanya su kamar wayanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau amma haya ya zama daidai ne rayuwarsu da mutuwarsu duk daidai yanda mumini in ya mutu ga sakamakon shi haka nan mutanen da suke aikata miyagun abubuwa da kafirci da saban Allah da bid'a zai yi su zama daidai da mutanen kirki namsa amma ya hukumo sai Allah ya ce abinda suke hukuntawa ya munana duk masu hukunci irin wannan tunanin wai Allah ya sa su matsayi iri daya ya munana na misali fa ala kalamil asha'ira kaga da wannan aya ya nuna mana ashe aiki yana daga cikin imani ko Ya yi magana allazina amanu wa amilus salihat to idan muka ɗauki magana asha'ira yakunu iblis minan najina minan nar to zai zama to kenan iblis yana daga cikin masu tsira daga wuta لأنه من المصدقين بقلوبهم domin shi iblis ya gaskata Allah da zukata ko yana daga cikin masu gaskatawa da zukatansu na wa kazalika abu talib amun nabi sallallahu alaihi abu talib amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma hunaka da'i li hirsi nabi sallallahu alaihi wasallam yakun hunaka da'i da ba za a samu wani bukata ba da babu wani bukata ga da kudayin da annabi yayi akan ya faɗi la ilaha illallah ko ba ga ba ai manzon Allah ya matsa sosai ya kai amina ka ce la ilaha illallah kalma ce wacce zan kare ka a wajen Allah manzo Allah ya matsa daga baya sai Ammi ya ce masa gaskiya ba zan iya faɗa ba domin ina jin nauyi a ce na mutu a cikin addinin yara Kuma ban ji to kaga wannan ya ki yadda ya faɗa ko manzo Allah da ya rasu bai faɗa manzo Allah ya zubar da hawaye to manzo Allah ya ce ka faɗi kalmar shahada kalma ce wacce zan baka kariya a wajen Allah amma ya kasa faɗa kuma da haka zo manzan Allah ya damu ya damu ya damu sai Allah ya sauka mai da aya dan ya kwanta mai da hankali ya nuna mai cewa ba shi ke shiryawa ba Allah ke shiryawa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah hadi man yasha lalle kai ba ka shirye da wanda ka so sai dai Allah ke shirye da wanda ya ga dama misali kaga ai Abu Dalib a nan wajen ya gaskata da zuciya amma bai furta ba kuma a nan wajen ba a sanya shi daga cikin musulmi ba ko manzon Allah ya yi bakin ciki Allah ya nuna bai baka iya shirye da wanda kake so Allah ke shirye da wanda ya gara ma ashe in mutum ya furta a in mutum ya kudirce a zuciya bai furta ba wannan kalmar shahada ba za ta amfane shi ba tambihu fadakarwa ta'assara al ashaira bil jahmiyya bil jabariya yan Asha'ira sun tasirantu da aqidar jabariya wa mas'alatul qadar wal jahmi fi fi mas'alatul qadar kenan na'am sun tasirantu da jabariya dangane da matsala na kaddara fi matsalakin kadar an gane ku hmm. a sha'ira sun tasirantu da yan jabariya dangane da matsala na kaddara kasan su yan jabariya suna ganin bawa kawai ana jingina aiki zuwa gare shi ne majazan ba hakikatan ba ana jinginawa zuwa ga zuwa ga bawa hakikanin mai aikin shine Allah in ji su duk abin da bawa ke aikatawa ba shi ke yi ba wannan shine aqidar jabariya yan asha'ira sun tasirantu da jabariya dangane da matsala na alƙaddara wal jami'a fi mas'alatil irja sannan yan asha'ira sun tasirantu da yan jami'a a cikin matsala na irja'i masu ganin aiki baya cikin imani su murji'awa sun cire aiki daga cikin imani wata'in da kuma kowane siffofin Allah asha'ira sun tasirantu da yan jami'a wajen kowane siffofin Allah wa kazalika al-mu'tazila fi nafi ibadi sifat hakanan sun tasirantu da mu'tazila wajen kore wasu sashen sifofi a tarihi nususiha da kuma karkatar da nasoshinta na'am al-qur'an al-karim sannan kuma dangane da al-qur'ani mai girma wajen asha'ira qala al-asha'ira fil qur'an al-karim wato asha'ira sun faɗa dangane da al-qur'ani bi annahu laysa kalamullah shi ba maganan Allah ba ne hakikatan walakinahu kalamul layin nafsi sai dai shi maganan Allah ne wanda yake cikin rai baya fitowa ba maganan Allah ba ne hakikatan an gane wannan ko wato makasu a wajensu maganan Allah baya fitowa ba larabci ba ajamanci babu takadin ba ta'khir to su suna ganin wannan magana da muke karantawa tunda magana ne wanda yake ya fito baro baro gashi nan to ba magana Allah bane su sun ce kalamun nafsi ne magana Allah a gane magana ne wanda yake cikin rai shi ko bahaushe yana cewa maganan ciki ba magana ba ne a fito fili a gaya mana ko maganan ciki ba magana ba ne don kana ta magana a cikin ciki baka fito da shi ba ba a kiran wannan magana dole sai ka fito an ji maganan farko an ji sauti to su sun ce wato wannan qur'ani da muke karanta ba magana Allah ba ne. saboda magana Allah baya fitowa ba a jin sauti ba a jin ainihin lafazi ba a jin takadimi ko ta'akai ba a jin larabci ko ajamanci a cikin maganar Allah in jizu wa annal kutuba bima fiha alquran cewa lalle littattafai wanda a cikin sa akwai alqur'ani makhluqa wato an halice su ne duk littattafai wanda a cikin sa akwai alqur'ani halitta ne amma mazhab ahlus sunna wal jamaa amma mazhaba na ahlus sunna wal jamaa suna cewa annal qur'ana kalamullah lalle qur'ani maganar Allah ne ba halitta bane alqur'ani وأنه تعالى يتكلم بكلام تسمعه الملائكة شو قال لي الله تعالى ينا مغنى ده مغنى وند ملائكه جي وسمعه موسى عليه السلام كما النبي موسى عليه السلام يا جي تسمعه الخلائق يوم القيامة كما halittu suna jin wannan magana gobe kiyama halittu suna jin wannan magana gobe kiyama أبو إسحاق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال أبو إسحاق أبو إسحاق يا شيء قال علي رضي الله عنه علي يا فلا الله أنا ما سيدا كلمات wanda da za ku ɗaura sirdi a kansu ku hau abin hawa ku ɗaura sirdi da kun ƙarar da wayannan dabbobi kafin ku riski irin wayannan kalmomin na'am la yarjuna inda illa rabbish eh kalmomi ne masu tsada da za ku daura sirji ga almadiyya abin hawa dangane da samun wayannan kalmomi da kun karar da dabbobin da dabbobin sun mutu gaba ɗaya kafin ku riski wayannan kalmomin ku riski misalin su na farko layar juna layar juna layar juna abdin illa rabbi la yarju wannan abdun illa rabbahu kada bawa ya kaunaci kowa sai ubangijinsa kada bawa ya kaunaci kowa sai ubangijinsa wala ya khafu illa zambu wala ya khafu a gyara kada bawa ya ji tsoron komai sai zunubinsa kullum bawa ya ringa jin tsoron zanubi na yi laifi kaza na yi laifi kaza ya kamata in tuba an gane ku wala yastahi min la ya man la ya alamu an yaqula Allahu a'lam wa la yastahi man ya alamu an yaqula Allahu wanda bai sani ba kada ya ji kunyan ya ce Allahu a'lam wa alamu anna manzilata as-sabr min al yau kada mu ce zan mai jin kunya in baka sani ba ko ka ban sani ba ba abun kunya bane ku sani cewa lalle matsayin hakuri daga cikin imani kamar zilatin kamar matsayin kai ne a jiki kaga dai ɗan adam ba zai rayuwan babu kai to haka nan dan adam ba zai cimma nasara a cikin rayuwarsa ban babu hakuri alza zahabar ra'as zahabar jism idan kai ya tafi to jiki ma ya tafi wa idza zahaba as-sabr zahaba al-iman idan hakuri ya tafi imani ma ya tafi wa qala ba'd al-ulama sashen malamai sun ce la yanalu ilmin mustahil mai jin kunya baya samun ilimi ga matsaloli da yawa bai sani ba amma ba zai iya tambaya ba an gane da iya wankan janaba ba yana jin kunya tambaya bai iya sallah ba bai san yadda ake kabali da a ba yana jin kunyar tambaya an gani matsaloli muhimmai wanda addini bai yiwuwa sai da su bai iya ba amma yana jin nauyi yana ganin idan ya yi tambaya ya wulakanta kansa sai ya haƙura da jahilcin har ya mutu to zaka mutumin da yake mai jin kunya baya samun ilimi wala takabbir ko mai girman kai idan mutum yana da girman kai na fi karfin yi tambaya kan kaza na fi karfin yi karatu wajen yaro akwai masu wannan akwai mutanen da suna so su yi karatu amma suna jira ne sai ka ba. an gane yayi su ba sa karatu a wajen yaro to haka za su yi ta jiran ka kafin kai ka tsufan su sun mutu na ba gano wannan wanda da yawa yanzu mutanen da suka tsufan ba sa karantar da addinin galiban matasa su ne masu karantarwa to kai kuma sai ka ce ba za ka yi karatu ba sai wajen tsoho sannan sai ka ga mutum ba zai samu karatu ba an gane girman kai yakan hana mutum samun karatu in ma na bi karatu a wajen wani ko kuma zan yi karatu a wajen wani amma littafin da zan karanta ban su a rena ne sai ya faɗi wani littafi ya ce to shi gaskiya ba zai karanta kawa'idi ko ahalari ba duk da bai iya kawa'idin ba bai iya ahalarin ba ba zai karanta shi ba saboda za a rena shi yana so ne ya ɗauko wani jingimai mai littafi wanda duk wanda ya gani ya ce abin malami ne alhali bai iya kasa ba ya ɗauko sama to duk wannan yana daga cikin nau'i na girman kai a cikin ilimi ko kuma mutumin da ya kamata ya dibi layi biyu ko layi uku sai ya fashi falle daya har ma ya ƙara buɗewa yana so ya dimfari na biyu sai malam ya dakatar da shi to da yana ganin yashi ya ja layi za a rena shi a gari to duk irin wannan gaba daya duk irin wannan dabi'a ba zai samu irin gida na'am na'am eh, ma za ya na'u haya'uhu min ta'allum shi wannan mai jin kunya kunyan shi zai hana shi neman ilimi wa za ya na'u kibru wannan kuma girman kanshi zai hana shi neman ilimi na inna ma humidat hadhihi al-akhlaq fi talab al-ilm wato an yabi wayannan dabi'u wajen neman ilimi cewa mutum ya zama mai kunya mutum ya zama to mai saukin kai an yabi wayannan a wajen neman ilimi Na'am. Li'anna anna dariqun ila tasiri saboda su hanya ne zuwa ga samun ilimi ko saukin kai mutum ya saukar da kansa hanya ne na samun ilimi mutum ya zama mai jin baya jin nauyi in matsala ta zo na tambaya zai rufe ido ya yi tambaya kuma hanya ne na samun ilimi a kanat min kamalin rajul to sai kasance daga cikin kamala na mutum wa mudu mubiya ila kamali kuma abu ne mai kaiwa mai sadarwa zuwa ga kamala na mutum Na wa Hassan. Hassan ya ce man istatara an talab al-ilm bil haya' duk wanda ya lullaba kanshi da kunya daga barin neman ilimi ya lullaba kanshi da kunya ina so in yi karatu amma wallahi ina jin nauyi an gani wannan laisa lil jahali la laisa lil jahali sirbalu zai sanya wa jahilci tufafinsa zai sanya wa jahilci tufafi fasdahu sarabil al haya ku yanke tufafi na kunya na'am fa inna marraka wajhuhu raqa ilmu domin duk wanda fuskar shi ya zama mai laushi wato ma'ana fuskar ya zama to mai laushi to iliminsa shi ma zai zama mai laushi duk wanda fuskansa ya zama bashi da kunya to iliminsa zai zama shi ma haka wa qala al khalil in yana da kunya kuma iliminsa shi ma zai zama mara kunya shi ma in yana da kunya shi ma ilimin haka zai zama an gane ba zai cimma burin shi ba khalil ya ce manzilatul jahal bain al haya'i wal anafa wato matsayin jahilci tsakanin kunya ne da kuma girman kai tsakani ne a gane shi jahilci abubuwa biyu ke kawo jahilci jin kunyan tambaya da ganin na fi ƙarfin kaza na abubuwa guda biyu alhaya wal anafa kunya da girman kai su biyu suna kawo matsala sosai a wajen neman ilimi sai eh, wani zai ce ka same shi a gida ko zai same ka a keɓance to irin wannan ne kuma ya samu karatun zai ce a nuna mai malamin shi duk najeriya duk Najeriya yana so a nuna mun wanda ya karanta da ni za ka ce kai ne sai ce aka maka ka wuce da ka karanta da ni to me ma amfanin wannan magana ɗin. to wani yana ganin shi wani wali ne bai yi karatu wajen malamai ba to kuma yana samun malamai ne a gefe a sace a sace yin karatu daga baya kuma kuma yana zagin malaman Ina ga mutum yana yau karatu a koyi to da wuya ya mutunta malamai in kana mutum karatu a ware kai kai da shi an to galiba irin wannan yakan janyo a samu mai karantarwa wanda zai rena kowa har kai da ka karantar da shi zai ma wulaƙanci to da kaga ya boye bai san a san yayi karatu wajen kowa ne wannan kuma karatu ba zai yi albarka ba karatu ne zai zama to na rashin kunya da sauransu an gane akwai mutumin da ya tashi daga nan garin Kaduna ya ta yawo ya je nan ya je nan ya je nan yana yin haka ne saboda wai ya ce ni a ba alfahari ba duk kaduna ba malami na to me kenan kai a wai yana ta yawo ne can garin wanda ya je can garin da ya je kaga ai ba garin kaduna yake ba malaman shi suna wani gari to saboda haka nan garin zai shige ayan shi yayin rashin kunya ga wanda ya ga dama an gane wani ku to kaga irin wannan karatu ne mara albarka kuma ana samun su ne a wajen wa galiban a wajen mu da muke da aure mun gane mu da muke da awon ahlus sunna ne sufi in dai ya san kana gaba da shi a wajen ilimi ko ka dade ma ka fara karatu kafin ya fara ya san darajar ka ko da baka yi karatu ko da bai karatu wajen ka ba in dai ya san ka dade kana malanta to yana mutunta ka amma mu mutanen da suke da awon sunna sai mu ce ya karanta da ni me zai nuna mu an gane sai yana cikin maganganu na batanci maganganu na wulakanci ga malamin addini ni duk garin kaduna ko zai nuna min wani karantarwa to in kaga mutum ya fara faɗin wannan ya tuntuni ya riga ya taɓe a wajen al'amari wa iyaz billah أشهر شبهات في التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا إذا يتي لي بانا شركة دا الله دا وانا أو حاشا وكلا حاشا يعني سنتا أكيد هاي شركة وكلا إنا بذي يوبا حاشا يعني سنتا وكلا إنا بذي يو أكيد شركة وكلا walakin الالتجاء الى الصالحين لبيوا dai dai shi labewa da salihai idan musiba ya zo in musiba ya zo in labe da salihi ce ya shegiwa ne na shiga cikin tsanani ka zo ka kwace ni ya waliwa ne na shiga cikin tsanani ka zo ka fitar da ni ai wannan ba shirka bane in ji shi shi shirka ne ko ba shirka bane mutum ya shiga cikin tsanani wa ya kamata ya kira ya shiga cikin tsanani wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu ashe idan cuta ya same ka ba mai yayi ma wannan cuta sai Allah ta'ala to shi bawa in ya shiga cikin cuta sai ya labe da shehi ko ya labe da waliyi ko ya labe dai da wani abu can wanda yake ganin zai iya fitar da shi daga wannan tsanani din a kullu saka mutumin da yake da wannan fahimta ka ce masa idan kunta tukiru an Allah harrama shirka a'zama min tahrim zina idan ka kasance kana tabbatarwa cewa lalle Allah ya haramta shirka fiye da yadda ya haramta zina ko ba gaba Allah ya haramta shirka fiye da yadda ya haramta zina tukiru annallaha la yaghfiru kuma ka tabbatar Allah ta'ala baya gafarta shirka kamar yadda ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma hadha al-amru alladhi harramahu Allah to menene wannan al'amari da Allah ya haramta ba Allah ya ce ya haramta shirka ba menene shirkan to wa zakara annahu la yaghfiru kuma Allah ya ambaci cewa shi ba zai gafarta ba menene shi in kana la yadari fa qullah in ya kasance bai sani ba an gane yayi yace ba to ni gaskiya shirka ban sani ba wannan jahalu ne basiti amma ce maka shirka na san shirka yanzu ya faɗi wani abu na shi shirme kuma ba Daga shi ma duk da akwai jahilci jahil murakkab kenan na'am ka ce masa kaifa tubari'u nafsaka min ash-shirk ya ya kake kubutar da kanka daga shirka wa anta la ta'rifu alhali kai baka san shirka ba am kaifa yuharrimu Allahu alayka hada ko ya za a yi Allah ya haramta ma wannan shirka din wa yazkuru annahu la yaghfiru kuma ya ambaci cewa shi ba zai gafarta ba wala tasalu anhu baka tambaya game da shi baka tambaya game da shi ko baka ma san shi ba atazunnu anna Allah yuharrimuhu shin kana tsammani Allah zai haramta mana shirka ya yubayyinuhu lana amma bai mana bayani ba Allah ya haramta shirka ba bayani zai yi ai idan Allah ya haramta shirka sai kuma ya mana bayani menene shirka din ko shin manzan Allah ya bar duniya bai mana bayanin shirka bane to ne. fa in kala ash-shirku ibadatul asnam yace na san shirka mana yanzu kai kace iri na ina musulmi shekara na 30 ko 40 a cikin musulunci kace ban san shirka ba an gani in yace ma shirka shi ne bautan gumaka wa nanu la na'budu al-asnam to ai mu ba ma bautan gumaka kaga iya iya sanin sa iya iliminsa. sa shirka ne bautan gumaka yace mu ba ma bautan gumaka qul wa ma'ana wa ma ma'ana ibadatul asnam sai ka ce musu to ka ce shirka shine bautan gumaka me ma'anar bautan gumaka ga ya mana atazunnu annahum ya'taqiduna anna tilka al-akhshab wal ahjar shin kana tsammani cewa lalle su suna kudircewa lalle cewa lalle wannan katako din da wayannan duwatsun suna halitta wa tarzuku suna azurtawa wa tutabbiru amra man da'a kuma suna gudanar da al'amarin wanda ya kira su shi haka ya zamani kana tsammani cewa wai su kafirin maka sun kudirce ne a zuciyarsu cewa wannan katako da suke bautawa da wayannan duwatsu din suna halitta shi wannan shi ne haka suke nufi kafirin maka da tsammani duwatsun da suke bautawa na halitta ne suna azartawa ne suna gudanar da al'amura suna gudanar da al'amarin wanda ya roke su shin haka kafirin maka suka ainihin kudirce hada yukadibu alquran eh dan shi a tunanin shi an ce shirka bautan gumaka shine in ka yadda cewa gunki ne yake halittanka gunki ne yake azurta ka gunki ke baka haihuwa to in wannan kake tunani to wannan qur'ani ya karyata shi ya nuna ma kafiran makka sun san gunki baya halitta gunki baya azurtawa gunki bai bada lafiya an gane kama fi ta ala qul man yarzuqukum as samai wal ard an gane ka tambaye su wane ne yake azurta ku daga sammai da kasai ko wane ne ya mallaki jinku da ganinku wane ne wa mayu kulijul hayya min al wa yukhrijul mayyita min al-hayy wa mayu dabbir al-amr hmm ka tambi wa yake fitar da rayayye daga matacce ya fitar da matacce daga rayayye wa ke gudanar da al'amura tambaye su za su ce ma Allah ne ashe bautan gunki ba wai shi bane yadda cewa gunki na halitta gunki na azurtawa gunki na bada lafiya a kafiran maka, su ma sun yarda cewa gumaka na yin wannan gaba Ba sun yarda cewa Allah kaɗai ke yin wannan kafin maka ba su yarda cewa gunki yana kashewa ko gunki yana rayarwa ko gunki yana ba da lafiya ba ko gunki na azurtawa ba su ba su yarda da wannan ba me suke nema wajen gunki suna neman ceto ne da kuma alfarma neman ceto da alfarma wajen gunki in ga mutum na bautan gunki ka tambaye shi ka yarda akwai Allah zai ce akwai Allah mana ka yarda Allah ke halitta zai ce kwarai ka yadda Allah ke azurtawa zai ce kwarai ka yadda Allah ke bada lafiya kwarai me yasa kake bauta mai yace ina kamun kafa ne da gunki ya kai ni kusa da Allah masu bautan gunki kamun kafa suke yi suna bautawa gunki ne don gunki ya kai su wajen Allah an gane wallazina takazu min dunihi awliya ma na abuduhu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa wa'annan da suka rike kuwa bayan Allah matsayin waliyansu suna cewa ba muna bauta musu don komai bane sai don su kai mu kusa da Allah ashe masu hoton gunki sun yarda akwai Allah kuma sun yarda su wayannan abubuwa Allah ke yi amma su suna ganin ba zai yiwu ne ka jimfari Allah kai tsaye da bauta sai dai ka bauta wa gunki shi kuma gunki ya kai ma hakika wajen Allah an gani to yanzu irin wannan abu in mutum zai yi shi ga waliyi na in ya bauta ma waliyi waliyi ya karɓo mai hakkin shi a wajen Allah ko ya bauta wa shehi shehi ya karɓo mai haƙƙin shi a wajen Allah bi babbancin su a a nan in ka san ma'anan bautan gunki sai mu duba abubuwan da kafirai suke a wajen gunki to ai ko kuna yi a wajen waliyan ku ko kuna yi a wajen shehunan ku misali na'am na'am wa in qala huwa man kashe kashbatan aw hajara idan ce ai shirka shine wanda ya dubari katako ko ya dumfari dutse a guniyatin ala kabari ko ya dumfari wani gini a kan kabari ko gairi ko wani sa ya da'una zalika ya zamanto yana roƙon wannan wannan dutse din ko yana roƙon wannan gini na kabarin kuma suna yankan dabba yana suna yanka dabba domin shi wa yaqulun suna cewa innahu yuqadibuna ila Allah sulfa lalle shi yana kai mu kusa da Allah gayan kusanci wa yarfa'u anna bi barakati kuma yana tunkuɗe mana sharri da albarkansa wa yutina bi barakati yana bamu arziki da albarkan shi an wannan ko in ya faɗi wannan suka ce masa me a kun sadaqata suka ce to ka faɗi gaskiya alhamdulillah ka zo kan hanya wa hadha huwa fi'lukum inda al-ahjari wannan shine abin da kuke aikatawa a wajen duwatsu wal da gine-gine a ala al-umur wanda ke kabarin waliyai da walinta wannan ya tabbata cewa aikin su wannan shine fa bautan gumaka wannan shine abin ne ba ya tabbatar da cewa abin da suke a kabarin kabarin Abdulkadir Jilani a kabarin kabarin Badawi kabarin kaza kabarin wali kaza to wannan shine abin da kafiran maka suke a kabarin an gane to wannan shine abin ne ma alhamdulillah eh. قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قول الله تعالى باب فدان الله مدوكين سركي فعملوا مكر الله shin sun amincewa dabara na Allah ne wala ya'mal makra amincewa da dabaran Allah sai mutane masu hasara kaman ya amincewa da dabaran Allah shine mutum ya ga cewa yana ta saban Allah yana kafirci Allah yana ƙara bashi wadata Allah yana ƙara bashi arziki shin wannan sabon Allah da yake yi Allah ya yarda da shi kenan to shi wawa idan ya ga yana sabon Allah yana kafirci yana bid'a Allah na ƙara bashi lafiya yana ƙara bashi arziki sai ce to alhamdulillah lalle ina kan gaskiya amma mai hankali ya kamata ya san Allah ya mishi talala ne in mutum na kafirci Allah yana ƙara mishi arziki ya kamata mutum ya firgita yayi sauri ya tuba Allah na mishi kiwon ragon layya ne ragon layya ya yi ƙiba a bashi abinci ya yi ƙiba ya ƙara lafiya saboda ji daɗin yanka shi ranar layya shi ma Allah ta'ala na so ne ya yi lafiya ya yi ƙiba ya yi kaza saboda ya ji daɗin ƙona shi a wutan jahannama an gane wannan to duk mutumin da ya ga Allah na bashi arziki akan saban Allah bai yi tunanin Allah yana mishi makar bane bai da hankali an gane wannan ko falan ma na su ma zuke rubihi fatana alaihim abuwa ba kulli shi a lokacin da suka manta da abin da aka tunatar da su shi Allah ya ce sai muka bude musu kofar komai da sabon Allah ya musu tasiri sosai Allah ya ce sai muka bude musu kofar arziki kofar lafiya kofar walwala suna samun biyan bukatansu hatta idza farihu bima utu har sai da suka yi farin ciki da abinda aka ba su suka saki jiki akhaznahum baktatan sai muka kama su a abke hmm. fa iza hum mublisun sai gashi sun kasa yin magana su gum an gano wannan ko to saboda haka in mutum ya ga yana sako kuma yana ƙara samun lafiya yana ƙara samun biyan bukata ya ji tsoron Allah ciwon ragon layya ne an gane wala ya sabanna allazina kafaru annama numli lahum khayran li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma kada kafiri ya dauka jinkirta mushi da muke yi mu daga mai kafa mu bashi lafiya mu bashi dukiya mu bashi kaza kai ya dauka alkhairi ne ga kawo kansu innama nubli lahum yazadu isma kawai muna daga musu kafa ne dan su ƙara yin zunubi an ga jona ai to saka wannan shine ba mai amincewa da dabara ta Allah wato in an ce makar shine kai amfani da wani boyayyen hanya wajen kama makiyinka shine makar kai amfani da wani hanya boyayye baka fito gaba da gaba ka yi faɗa da makiyinka ba amma idan makiyinka ka fito a mutum kai da shi kuka buga ba a kiran wannan makar an gano wannan shi ne za ka wani ke cewa a wato makiyina ba na tsoron makiyina wanda nake tsoro shi ne abokina da yake rubi a nan ba na tsoron makiyina wanda nake tsoro shi ne abokina abin da yake rubi a nan wajen wato mutumin da ya fito a fili ya ce shi makiyina ne ban tsoron shi in yayi nan zai kauce na riga na san makiyina ne amma mai hadari shine wanda zai jingina kanshi zuwa gare ni ai shi abokina ne faran faran da dariya da sauransu amma yana kwashe min kafa a gane wannan to wannan shine mai makar shi wannan wanda ya fito a matsayin abokinka amma makiyinka ne za ka saki jiki gare shi ka gaya mai sirrinka ka saki jiki da shi ka yi mai mu'amala sai ya bari wato ka saki kana yarda da shi kawai sai kwashe maka ba wanda a lokacin ka riga ka yarda da shi abin zai maka zafi kwarai da gaske ko ba gaba ne hmm. amma mutumin da yake dama makiyin ka ne dama ka san ba za ka yi mamaki ba in makiyi na yi min haka wanne ne za ka yi mamaki ya cutar da kai abokinka an gane shi ne wani ke cewa to yana neman tsari Allah ka tsare daga abokina imana mutumin da yake na ɗauke shi a matsayin aboki amma ƙarƙashin ƙasa ban da yi kamar shi to wannan shi ne makar an gari za ka ga malaman a in suna so su yi faɗa da kai za su suna amfani da makar ne asiri wani sai ya ɗauki allon ƙarfe ya je yana kiran sunan aljannu yana haɗawa da sunan kashi shi ya san irin dabarin da yake yi yana karawa a wuta sai ka ga ana karawa ka ga mutumin da ake kira sunan shi yana ihu saboda wato tsaban kafirci wannan bawan Allah ya ce ya bauta ma aljanni saboda ya cimma burinsa na azabtar da wani to irin wannan shine idan ka kai shi kotu ka wani muna faɗa da shi shi yasa kullum a cikin dare sai na ji ana gasa mun jikina to yanzu alƙali da wani hukunci zai yanke alƙali da ce kai lokacin da yake gasa ka yake kona ka da wutar ka gan shi ne ya ce ai ya ya faɗa to ya ya faɗa mutum yana gidan shi yana kwance a yi zai kona ka da wuta an gane wannan ayi to shari'a ko ba ta iya cewa komai kan irin wannan abu ka irin wannan shi ne bakar kana cutar da makiyinka a ɓoye makiyinka yana shan wahala amma kana gida a zaune ko kuma mutum ya amfani da wani dama ya turo wasu yan daba su kai hari ga mutum su kashe shi su gudu ko kuma su naka shi su gudu ba a san wanda ya abun ba kaga duk wannan gaba daya bakar ne shi amma in mutumin ya fito iri-iri ya ce ni makiyinka ne ya fito kuka yi faɗa wannan ba a kira shi bakar so like abinda mutanen gida suke yi ga bera shine makar nau'i na makar ko ka ajiye wa bera daddawa ka san yana son daddawa sosai sai ka ajiye mai sai ka sa guba a cikin daddawan beran ya zo yana cin daddawa yana shi ma albarka yana wannan mai gidan mutumin kirki wannan mai gidan dama an ce mun dan salafiya ne yana bin manhaji na salaf kaza kaza mai wallahi mutumin kirki daddawa ya ajiye min ya san yana son daddawa Allah ya saka mai da alkhairi yana cikin addu'a zai je ciki ya fara burdawa cikin nan ya kulle kafin ya ankara ya tafi lahira kaga wannan shine makar amma da ka bi shi a guje shi ma kwallewa zai yi bera na fitowa ka bi shi a guje zai gudu amma kai kwanciyanka yana ta yawo ciya wata shi kai banza da shi shi wala da gidan nan ba wani shi ba shi ba dan ba shi da hayaniya yana kallo na ina yawo a gidan shi ba abin da yake mun bai san ka mishi makar ba ina ba san gane wannan ko ka dana mai tarko ko ka sa mai tattawa ko ka sa mai kifi da sauransu to irin wannan shine in Allah ya yi maka makar to ba mai amincewa ya saki jiki da shi sai mai hasara Babban mutum ya kamata ka birgita ka yi sauri ka tuba zuwa ga Allah eh, da inda yake faɗa ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم إلا الضالين wane ne mai ɗeba tsammani daga rahama ubangijinsa ai sai batattu duk mutumin da yake ɗeba tsammani daga aljanna batacce ne shi da cewa ina ganin ko na tuba yanzu ba na san ba ni ba aljanna an gani ko kuma mutum ya ce maka na san da wuya in arziki ai ba zan taɓa yin arziki ba shin kai ne mai azurtawa in Allah ya gada ma sai ga yanzu yanzu nan sai Allah ya azurta ka sai sa Hausawa suna da wani karin magana wai dare dai Allah kan yi baturi dare ɗaya sai ga bakin baki fata ya koma baturi kirki an gano wannan ko dare dai Allah kan yi baturi ashe kenan Allah subhanahu wata'ala baya so ka ɗaya ba tsammani ka ce ni ina ganin ba zan taɓa samun haihuwa ba ina ganin ba zan taɓa samun arziki ba to ba a yin haka kullum ka ringa roƙon Allah kana sakankan cewa Allah ya amsa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ku roƙi Allah kuna masu sakankan cewa da cewa Allah ya amsa an gano wannan ko yawwa ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila anil kaba'ir manzon Allah an tambaye shi dangane da kaba'ira menene kaba'ira ne ana ashirku billah kaba'ira shine shirka da Allah wal ya'su min rauhillah da ɗeba tsammani daga ainihin ni'ima ta Allah mutum ya ɗeba tsammani daga arziki ya ɗeba tsammani daga haihuwa to wannan yana da babban zunubi ne ba babban zunubi ne mutum ce ni ina ganin ba zan taɓa samun haihuwa ba ina ganin ba zan taɓa yin arziki ba ina ganin wannan ciwo ba zan taɓa warkewa ba ba a yin haka kullum kai ta roƙon Allah da fatan Allah zai amshi addu'anka nam wal amnu min makrillah da kuma amincewa daga dabara ta Allah mutum yana zunubi yana ganin arziki yana kafirci yana ganin ci gaba to sai ga mutum ya saki jiki ya kamata kana ganin wannan kake to fa Allah yana mun talala ne kai sauri ka tuba in ba talala ba yaya za a yi ina ta kafirci ina faɗa da musulunci sai ƙara arziki nake yi sai kai sauri ka tuba na'am na wani mas'udin qala hmm. akbarul kaba'ir al-shirku billah mafi girman kaba'ira shirka da Allah wal amnu min makrillah da amincewa daga dabara ta Allah wal qunut min rahmatillah da ɗeba tsammani daga rahama Allah mutum ya ɗeba tsammani daga aljanna ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ya ku bayina da suka yi banna ga su. kada ku ɗeba tsammani daga rahama Allah domin lalle Allah yana gafarta zunubai gabaki ɗaya gano wani ko kada mutum ya ce shi yana ganin shi da aljanna har abada akwai masu ganin wannan su suna ganin har abada su da aljanna to wannan kuskure ne da kuma ɗeba tsammani daga ni'imar Allah mutum ya ɗeba tsammani daga samun wadata ɗeba tsammani daga lafiya ɗeba tsammani daga haihuwa da irin wannan gaba ɗaya shi ne ya su mai rauyin Ba baya kamata mutum ya ɗeba tsammani kullum ya ringa sa rai Allah ne mai bayarwa dare dai Allah ka yi bature rawahu abdurrazzaq abdurrazzaq ya rawaito wannan a cikin wannan karatu akwai matsaloli ula tafsir ayat na Arab. na farko akwai fassarar ayat nan na a'raf saniya tafsir ayat na hijr to yanzu aka tambaye ka Najeriya za ta taba gyaruwa kuwa wata yi wa insha Allah <laughs> ai duka muka basu muka dai ba tsammani muke muna ganin gyaruwan nan eh, Najeriya za ta iya gyaruwa Ina bayan mun mutu ko kila bayan mun mutu za ta jaru. amma kada mun manta dare sai Allah ka yi baturi in Allah ya gana ma washe gari kawai zai magana Najeriya ta jaru? wa ma zalika ala lahi bi aziz <laughs> to a matsayin ka kai imani akan haka cewa Allah zai iya gyara Najeriya sai sanda ya gana ma an gane wannan ko irin lalacewar da Najeriya ta yi cin hanci cikin jami'an tsaro cin hanci ma'aikata gwamnati cin hanci malaman addini cin hanci kowa da kowa wanda komai baya tafiya daidai bindigan da ya kamata ka harba domin domin ainihin barayi da yan kidnapping da miyagun mutane ka harbe su ya kamata ya ka harbe su ka harbe can wani waje daban saboda sun baka kuɗi sai ga jami'an tsaron amma an kasa maganin yan ta'adda ko ga malaman addini su faɗi gaskiya sai a ba su kuɗi su murɗa su faɗi wani abu can daban su jirin wannan na faruwa ga gama garin mutane su ma sun iya cin hanci sun iya karɓar rashawa kowa da kowa ya iya an gane in za a wato ga mutane za su zo wajen zaɓe ana ta magudi tare da su in wai tana so da irin wannan magudin suke so wai Allah ya musu albarka su samu shugaba na gari ga tsarin ma ba tsarin Allah ba tsari ne wanda ya kauce wa tsarin Allah demokradiyya sannan ga tabargazar da shi ciki kuma magudi farko dai ka shiga tsarin da ba na Allah ba sannan na biyu ga magudi safan Allah kirkiri a ne mutum hakkin ga wanda ya ci da talakawa ake ake ta dangwale zanibi kan zanibi demokradiyya tsari ne na jahiliya sannan kuma ka taimaka kuma ga safan Allah kuma yayi yawa ta ko ina ka duba kasar Najeriya babu wani babu wani bangare da ke tafiya daidai ina akwai bangaren da ke tafiya daidai a gaya mana shin ma'aikacin gwamnati ne ya kiyaye haƙƙin shi wani wallahi ya sa hannu a fayil kawai sai ka shekara kana bin shi ka sa hannu a fayil kawai sai ka bashi rashawa ka bashi sai ya gamsu da rashawan sannan ya samu hannu abinda za a yi cikin sati dai sai an yi yi shekara ana yi shi an fahimci wani yi. sannan jami'an tsaro aikin da ya kamata su gama shi cikin wata ɗaya sai a shekara biyar ana yi malaman addini su gaya wa mutane gaskiya a karantar da mutane addini mai kyau a samu alkhairi sai ziki don cin maburi na duniya hmm? talaka shi ke taimaka ma kowa kowane bangare talaka ke taimakawa a gare shi talaka ke taimakawa ga miyagun malamai talaka ke taimakawa ga miyagun shugabanni talaka ke taimakawa ga abubuwa da dama talaka ke taimakawa wani malami na ji yana yin izgili ga manzan Allah wani malami a nan Kano ka duba abin da Abdul Jabbar izgili ga manzan Allah izgili ga sahabban annabi faɗin kalmomi na ridda ga manzan Allah amma su ce Allah ya taimake ka talakawa ne irin wannan kalmomin kafirci da Abdul Jabbar ke faɗa amma talakawa ke Allah ya taimake ka sai ka yi insha Allah ai kafi su ai haka zaka suna faɗin kalmomi na goyon baya gare shi bayan sun san wasu da yawa daga cikin su kila suna samun wani abu ne gare shi suke goyon bayan wannan kalmomi na kafirci da yake faɗa kaga irin wannan duk wani halin da muka shiga yanzu to mu sani cewa wato laifin mu dai gaskiya bai dace mu dai da tsammani ba Najeriya dai kasan mu ce ta gado ko babu inda zamu je muna dai Najeriya to ko da yaushe mun rinka fatan alkhairi ga Najeriya sannan kuma mu dinga kokarin gyara ayyukanmu domin duk abin da yake faruwa yanzu na lalacewa al'amura wala mu ne ya lalata shi wa ma aswabakum min musibatin fa ma kasaban aydikum duk abin da ya same ku na musibu na musiba ya faru ne saboda abin da hannayenku suka aikata na fatan gane wannan amma mutane ba su san a faɗa haka to yanzu an ce sai mun gyara to ba za ka gyara ba in an ce sai mun gyara ai shugabanni ne kawai suka gyara ko me zai gyaru idan shugabanni suka gyara kai baka gyara ba za ka ba su haɗin kai wajen yin abubuwan duk abin da shugaba ya kawo na policy in talakawa sun gada ma suna iya sabotajin ɗin abu haka ne ko yanzu mutanen da suke kidnapping suwaye suwaye suke hana ainihin al'amura suwaye suka hana noma yanzu talakawa ne suke tara mutane a daji da bindigogi suna kashe manoma suna kashe ainihin tsoron mutane su kama mata su kama kananan yara sai an ba su kuɗi duk wannan gaba ɗaya talakawa ne ashe in talaka bai san a samu ci gaba a ƙasar shi duk ƙoƙarin shugaba wala bai isa ba shi shugabannin su nawa ne talakawan ko ba shugabannin najeriya kaka ba su wuce miliyan ɗaya ba ko sun wuce amma talakawan najeriya ba sun kai miliyan da tamanin ko da casa'in. shugabannin najeriya kaka ba su wuce miliyan ɗaya ba to a yaushe ne miliyan ɗaya za su iya kontrolin miliyan ɗari da tamanin ko ɗari da casa'in zai yiwu ba dole sai talaka ya ba da haɗin kai kafin shugaba ya samu nasara an gano wani ku? na'am saniya na biyu tafsirin ayatul hijr fasaran ayan nan na suratul hijr shine wanne wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dallun salisa shiddatul wa'i fi man amina makaralla tsananin kyacewa ga wanda ya amince wa dabara ta Allah arabi'a shiddatul wa'i fil qulub wato tsananin kyacewa game da ɗaya ba tsammani daga rama Allah wa alaikum salam na Eh, wannan rahama Allah aljanna sai ba tsammani daga rahama Allah sai ba tsammani daga shiga aljanna shi wancan daga ni'iman Allah arziki lafiya haihuwa shine rawullah mutum ya ɗeba tsammani daga samun haihuwa ya ɗeba tsammani daga samun arziki ko samun lafiya na biyu rawullah wani ya sami rawin la'ayi eh. na eh la takna dubi rahama kaku ɗeba tsammani daga aljanna inna Allah ya gafiru zunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai duka eh wa alaikum salam ai wannan magana na shi ma laifi ne sai da kan gari wannan sai eh, wannan shi shi kila wanda kiyaye musulunci yadda ya kamata shi wannan ya fi kwari da musulunci ko wanda wannan magana hmm? ka san shi da kyau ai ya yi yaji da kyau a su suna suke yanzu idan gwamnati ta yi ta ciki a nan wajen sai muka fasa na ƙara yi za mu iya fasa sai an gaba fasa sai abin da gwamnati ta yi muna yi lalatawa sai muna so abin ya tabbata za su tabbata sai abin da gaba gwamnati ya yanzu misali masu fasa ainihin abin a hututun mai suwa ne ne kudin sun gada ma suka ce wannan bututun mu ba zai tabbatar wala suna iyawa inda ce mutanen garin gaba da su ce wala za su ce wala zai dai za su iya za su iya hana adibi wannan man ai duk abin da salaka ce ba zai yi ba ba yanzu gwamnati na nan gwamnati na wani yanzu police station mutane nawa ne a police station yanzu nan unguwan gaba daya ce mutane cikin wala su ce wai ba su yarda da wannan police station din ba cikin awa ne za su tare tada za su kashe kowa da kowa a police station da na da na unguwar su nufi da nan wajen talkan talkan najeriya an sun gara ma za su iya hana wani polis da ba tsayawa har wajen nawa wani polis sun tunin wada gaba ɗaya nan Na nawa suke lokacin da aka fara wannan shi na eh yanzu misali lokacin da yaran da suka fara shara da ai hukuman ga hukuma suna gani suna cin gudun yaran na cewa kuma yaran na cewa a zo wannan na cewa a zo wannan na cewa a zo misali kuma an kasa kwastar ɗan abu sai daga baya tukuna sai da mutane gari kwaye daga gaske ai ba a yi zai gwamnati ta samu nasara ba a taimako mutanen gari mutanen gari su ne gwamnati sun eh, ba mutanen gari sun mutanen gari suka ce ba sai da an yara ba ne ba eh, yanzu da mutane gari suna so a ba kuli to da a daina ka suka ce su suna su su za su fitar da shugaba kaza za a daina dole da su mutanen garin ake amfani da su wani tsiya alkhairi ma an zai da su za a yi eh. a cikin talakawa ya fito na don eh. hmm. an ba su kuɗi wasu jira bayan cikin abin <laughs> wannan gyaran Najeriya da aka ce da aka yi da su. sun sai ɗaya dama ana duba yawa ne kaji an ce najeriya ta lalace a cikin mutane dubu ɗaya za ka samu mutum da jirgi za ce za ce a zai a akwai mutane jirgi ba Allah ne ya wa ka aiki ne kare ne a na hawa ne zalima da yawa daga cikin alƙariya da muka halakar alhali tana alzalima ka ɗauka duk ba za a samu mutum kirki a wajen ba ku shi annabin da Allah ya turo ya aika ba kuna garin ba amma Allah sai kira alkarya alzalima so mafi yawan nan Najeriya mafi yawan ɗan Najeriya wannan tafiya na cin hanci da rashawa da da son banza ko ta haramun ne ya riga ya shiga sakamu eh? ya zama jini mutum ma ya ci haram bai ma tunanin haramun ne. ya ci ya tunanin haramun ne hmm. ma bi kauni ba kan zo ne lokaci Allah ya kawo shi in zai zo za ka da aka kuma al'amari ya canza a yadda kake tunani ba amma yake wani lokacin tashi ya ɗan yi kyau amma bai kyau ba ya ɗan yi kyau ne kuma na wani ɗan lokaci ne ya eh, kuma za ka wani lokaci da irin wannan akan samu su tunanin su kyau akan abu kawai da zarar sun samu abin da suke so shi ɗan Najeriya in ya samu biyan bukata ko da wannan shan wahala ba abu ya yi kyau yanzu ma'aikata gwamnati da suke samun albashi kan corona nan wallahi ba sa wani hayaniya ce ma wani kana da matsala da gwamnati ce shi ban bai san wani matsalar gwamnati shi tsakani da Allah gwamnan nufi yana kokarin mutane da sanke shi ba da ya haushi albashin shi mutumin da yake private sector islamiyya ana faɗa zai gane kana magana gaskiya sun ce wallahi gaskiya ne ba ka bukatar wa'azi mai tsoro kafin ka fara magana shi ma zai taimaka ba amma idan ma'aikacin gwamnati ne ko wani wanda yake samun kwangila ƙarƙashin gwamnatin sai ta ƙoƙarin ce mutane ba sa ganewa ne su shi gwamnati abin da su basu gane ba talakawan sai bayan ya tafi za su gode mishi to amma mutumin da ya shekara ɗaya yana cikin jin zai ce shi zai ba daga shi ɗan Najeriya shi idan yana samu sai ce komai ya fara yin kyau eh, idan jifa ya wuce kan shi ya fara kan uban kowa shi ne shi sa ga ɗan Najeriya bai samun nasara kan abin shi na'am assalamu alaikum ana tunatarwa sati mai zuwa insha Allah za a yi dauniya kun gari sati kaɗan ya rage mana insha Allah a cikin sa'iwa saboda haka dan uwa Allah ba da kuma wurin kawo da